This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. nake farin cikin gabatar da wannan shirin na kuma tare da mahmud lalo ga kuma kanin labaran duniya gwamnatin jamhuriyar niger ta tabbatar da mutuwar sojojinta 46 da fararen hula 28 a ƙarshen makon da ya gabata hukumar zaben ƙasar togo ta bayyana shugaban ƙasar fok ignacimbe a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar wato da aka gudanar a ranar asabar Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara rabon abinci da magunguna a ƙasar Nepal da bala'in girgizan ƙasa ta afkawa. To Allah ya kyauta ma sauraro kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kamar kowace ranar Laraba Bello Habib Galadanci zai gabatar da himma. To amma kafin ku ji wannan shiri sai kun ji cewa. kaga talaucin talaka zai kari kenan tunda abin da zaka siya kan dala ɗari da tamanin ya koma ɗari biyu da hamsin misali to in ya kai ɗari biyu da hamsin in ka fassara naira ai kaga an daɗa wawu shi a jiwon talaka kenan. Malam Yushawa Aliyu kenan masanin tattalin arziki akan yunkurin da asusun IMF ke yi na sake rage darajar takardun kuɗin Najeriya naira. Sa'annan kuma. Wannan dama ce da aka samu wanda ya kamata shi shugaban kasa wanda aka zaba ya amfani da shi ya kokari ya fahimci kada ya je gurin su a hannu banza in zai je ya zauna da mashawartansa da waɗanda suke da sanin tattalin arziki domin ya tsara ya nuna musu irin tsarin da ya na tafiyar da tattalin arzikin Najeriya domin ya ba da su ba shi shawarwari. Dokta Shehu Dalhat kenan akan gayyatar da kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a takaice ta yi wa shugaban Najeriya mai jiran gado da cewa ya halarci taron kolin da za ta yi a watan gobe idan Allah ya kai mu. To gwamnatin jamhuriyar niger ta tabbatar da cewa an kashe sojojinta 46 da fararen hula 28 a ƙarshen makon da ya gabata bayan da dakarun ƙasar suka fafata da mayakan Boko Haram. domin neman kubutar da wani tsibiri da ke yankin kogin tafkin chadi jami'an tsaro sun ce sun kashe mayakan 156 a arangamar gamar wacce ta faru bayan da kungiyar boko haram ta kai wani farmaki a tsibirin da ake kira karamga a ranar asabar dakarun kasar dai sun ce tuni sun kwato ikon tsibirin kasar nijar da najeriya da chadi da kuma kamaru sun kaddamar da wani samami akan kungiyar ta boko haram wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu goma suka kuma raba fiye da mutane miliyan ɗaya da muhallansa a arewacin najeriya a jiya talata dakarun najeriya sun ce sun kubutar da wasu 'yan mata da mata su kusan 300 a dajin sambisa wanda shine mafakar mayakan na boko haram a dai dajin na sambisa ake tunanin mayakan suka ɓoye 'yan matan nan na chibok sama da 200 da suka sace a bara daga wata makaranta da ke garin chibok wani mai magana da yawon rundunar sojin najeriya kanar sani sambo ya ce 'yan matan na chibok ba sa cikin waɗanda mata wato waɗannan mata da aka kubutar kakakin rundunar sojin najeriya major general chris olukolade ya gaya murya amurka cewa an gano 'yan matan ne a wasu sansanoni guda uku a cikin dajin a baya kungiyar ta boko haram ta rike ikon wasu sassan jihohin yobe da borno da adamawa amma mafi yawan yankunan sun fice a hannayensu hukumar zaben kasar togo ta ayyana shugaban kasar faure gana simbiya matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar asabar wanda hakan zai bai wa danginsa damar ci gaba da gudanar da mulki a ƙasar. Shugaban hukumar zaɓe ta fata biyu ya ce shugaban ya samu ƙuri'u miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ko kuma kashi hamsin da tara daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa yayin da abokin adawarsa Jean Pierre Fabre ya zo na biyu da kashi talatin da biyar daga cikin ɗari. Idan aka tabbatar da nasarar ga Nasimbi hakan zai bai wa danginsa damar ci gaba da kasancewa akan karagar mulki har na fiye da shekaru hamsin ya dai karbi mulki ne a shekara ta biyar, bayan da mahaifinsa ganasimbe iyadema ya rasu wanda ya yi tsawon shekaru talatin da takwas yana jan ragamin mulkin kasar da faransa ta taɓa yi wa mulkin mallaka mr fabre dai yana ikirarin cewa an tafka magudi a zaben sai dai babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya banki moon ya yaba wa zaben na rana asabar ya yi kuma kira ga shugabannin siyasar kasar da su tabbatar da ɗorewar zaman lafiya. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. hukumomi a kasar indonesia sun tabbatar da aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane takwas da aka samu da laifin safarar miyagun kwayoyi masu saka maye ciki har da mutanen kasashen waje guda bakwai lamarin da ya janyo kaso suka daga kasashen duniya da dama an da ya kashe mutanen ta hanyar harbi ne kamar yadda attorney general ɗin ƙasar janar muhammad faraseto ya bayyana wanda kuma ya ce hakan zai kare ƙasar daga fadawa cikin matsalar miyagun ƙwayoyi a cewa sa an aiwatar da hukuncin ne da karfe biyar da rabi da minti biyar agogon gmt an kuma bayyana mutuwar su bayan mintuna talatin ya kuma ce an yi harbin ne cikin kwarewa ya kuma kara da cewa aiwatar da hukuncin kisan ba abu ne mai daɗi ba amma domin a kare ƙasar daga fadawa cikin haɗari ya zama dole a aiwatar da wannan hukunci daga mutanen da aka daga, mutanen da aka aiwatar da hukuncin a kansu akwai 'yan najeriya hudu 'yan ƙasar australia biyu da wani ɗan ƙasar brazil guda kenan sannan sai wani ɗan ƙasar ta indonesia an aiwatar da hukuncin ne a wani gidan yari da ke cikin daji mai suna nusa kambangan a tsakiyar yankin java Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta fara rarraba kayayyakin abinci da magunguna a yau Laraba a kusa da yankunan da bala'in girgizar ƙasa ya afku a Nepal, inda yanzu haka aka tabbatar da mutuwar mutane fiye da dubu biyar. Wannan tallafi na Majalisar Ɗinkin Duniya na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Nepal ɗin ke cewa a yau Laraba za su ƙara ƙaimi wajen taimakon da ake baiwa waɗanda ke buƙatar kayayyakin abinci da ruwa da kuma matsuguni. yanzu haka masu ayyukan ceto suna ci gaba da kawar da buraguzai da girgizan kasar mai karfin maki 8.8 ta haddasa a jiya talata da yamma wata tawagar kasar faransa ta zakulo wani mutum daga burbushin gidansa da ya rushe a Katmandu babban birnin kasar bayan da ya kwashe fiye da sa'o'i 90 a ƙarƙashin buraguzan wakilin muryar amurka da ke nepal steve harman ya ce masu ba da agajin gaggawa na kasashen waje sun isa garin sanku da ke gabashin kathmandu a yau laraba sai dai wani wakilin kasar china ya ce zai yi wuya a samu wani da rai kwamishinan 'yan sandan baltimore da ke gabashin amurka ya ce hankula sun kwanta yayin da hukumomi suka saka dokar hana fita bayan rikicin da ya barke a ranar litinin sanadiyar mutuwar wani bakar fata da ya rasu a hannun 'yan sanda 'yan sandan sun tunkari wasu masu zanga-zanga da suka bijirewa dokar hana fitar wacce ta fara aiki a jiya talata da karfe goma dare masu zanga-zangar sun taru ne a wata mahaɗa da ke yammacin baltimore inda zanga-zanga ta ranar litinin ta fi muni bayanai sun ce a lokacin da 'yan sandan suka nemi masu zanga-zangar su watse sai suka fara jifansu wato da duwatsu da kwalabe suna musu shewa sai dai kusan sa'a guda bayan haka sai kuma suka watse hotunan bidiyon gidan talabijin sun nuna jami'an tsaro na musamman da ke kwantar da tazoma suna sintiri a kan titina a cikin motocin sojoji bayan da aka fara dokar sai dai a wani bangaren an ga mazauna birnin na baltimore sun fito a jiya talata suna share titina yayin da wasu ke nuna alhinin kone-kone wato kone-konen da aka yi a wurare musamman ma a shaguna magajiyar garin stephanie rawlins blake ta kwashe mafi yawan yinin jiya talata tana ziyarar wuraren da zanga-zangar ta shafa Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Asusun IMF ya buƙaci a ƙara rage darajar takardun kuɗin Najeriya Naira domin ya dace da faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya. Idan ba a mance ba a watan Nuwamban bara aka rage darajar kudin da kimamin kashi 28 daga cikin ɗari. Wakilin sashen Hausa Nasiru elhikaya ya dubi wannan al'amari. haka na ra'ayin na IMF faduwar canjin naira zuwa kudin ƙetare musamman ma dalar Amurka zai taimaka wajen rage komaɗa tattalin arzikin cikin gida. Masanin tattalin arziki Abuja yushewa Aliyu na ganin dogarar Najeriya bisa shigo da yawancin kayan da take bukata daga ketare ne babbar illar. Matukar darajar naira ta ci gaba da durkushewa. Saboda da mu zai kuma kayayyaki da za mu siya a wurin su farashin zai karu a gunmu talakawa mu kuma da suke kai komo a kasuwanni kudaden za su kara raguwa kaga talaucin talaka zai kari kenan tunda abin da zaka siya kan dala ɗari da tamanin ya koma ɗari biyu da hamsin misali domin ya kai ɗari biyu da hamsin in ka fassara naira ai kaga an daɗa wawu shi a jinin talaka kenan. Inda Najeriya za ta so tattalin arzikin ta yi ƙarfi da ba za ta mutunta wannan bukata ta hukumar IMF ba kenan. Ai bai ma kamata a mutunta ba. A baya can da ba a mutunta ba, tattalin arzikin ya fi gudana a bisa sanda aka tuntuɓa kamar cikin watanni biyar da suka wuce wanda aka yi babban banki da gangare rage darajar kuɗin ya jawo daɗa ƙaruwan talauci da kuma hauhawan farashi na abubuwan da muke amfana da su. Ga irin ra'ayin tsohon ministan man fetur Umaru Dembo, da ke gani akwai logar magance kuncin durƙushewar nerar. Amma mana dodo batun naira an lalata naira din mu ta zama kaca-kaca in aka samu wuta ana samu dare da rana za a iya yin jirgin kasa ana tafiya ko ina za a kai dauki kaya za a yi hidima mutane za su sai da abubuwa kanana na gida za a tada masana'antu za a yi kome sannan in duka matatun mu suna aiki duk abubuwa za su yi sauki abubuwan da dama mutum bai taba gani ba gwamnatin najeriya dai a bara ta bugi kirji ita ce mafi karfin tattalin arziki a nahiyar afirka kazalika ta 29 a duniya masu sharhi dai na ganin ko da akan gaskiya ne talakawa ba su shaida a ƙuryar tuwonsu ba ministan ƙasa ma'aikatar kuɗi bashir guda ya kare wannan matsayar mun yi da sauran mutane da ke kula da wannan a duniya sun tabbatar da wannan ƙarfin arzikin najeriya afirka dama waɗanda suke ɗan da mu south africa ne amma babban abin da ya fito cikin wannan shine ya nuna arzikin najeriya yanzu ba a kan mai bane kawai an samu ci gaba ga wasu gefofi da ake ganin arziki ya karu hidimar noma da hanyoyi da ake gani an samu na ci gaba wurin intanet hidimomi na yau da kullum na jama'a sabuwar gwamnatin janar buhari da za ta kama aiki daga 29 ga mayu nan na alwashin yaƙi da cin hanci da rashawa da ta ce shine kan gaba wajen rashin ganin tasirin naira da wasu barayin biro kan canza zuwa dala su sulale da kuɗin ƙetare Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Nasiru. Ma sauraro akan wannan batu muke son mu ji ra'ayinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a takaice ta gayyaci shugaban Najeriya mai jiran gado da ya halarci taron kolin da za ta yi a watan gobe a ƙasar Jamus tun ma kafin a rantsar da shi. Na tuntuɓi Dr. Shehu Dalhad na Jami'ar Bayero da ya mana fashin baki akan wannan gayyata. zaɓe dai an yi an gama saboda haka a dai yanzu kowa ya san matsayin da ake ciki a ƙasar nan da cewa may 29 insha Allah janar Muhammadu Buhari zai zama za rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa. G7 ɗin nan da aka suka gayyace shi. Eh. Gayyace shi ne a matsayin shi na shugaban ƙasa wanda aka zaɓa mai jiran gado. Wannan ni ban ɗauka shi wata matsala ce daban ko kuma an yi ne don a cima wani mutunci ko a nuna shugaban kasa mai barin gado shi ko ba shi tasiri ba a baya akwai tarihin da aka nuna cewa waɗanda ake ganin suna da ruwa da tsaki a harkokin tattalin arziki ko kuma wanda za su kama mulki an gayyace shi irin wannan kungiyoyin a wannan irin wannan tarurrukan so don an gayyaci muhammadu buhari ni ina ganin ba ba wani abin da zai tashi hankali ba ne in an ce in ba da shawara ina ganin dama ce yanzu ga buhari duk wanda ya gayyace shi da cewa zai ba shawara ko yana so ya ji ra'ayinsa ya kokari ya halatta domin haka ne zai samu ya shimfiɗa kyakkyawan shugabanci na na ƙasar najeriya sha Allah. to ga bisa gayyatar da aka yi aka ce wannan ganawa ko kuma taron da shi shugaba mai jiran gado zai halatta din zai bude wasu kofofi eh. ma ita najeriya din ta yadda za ta samu to ta tuntubi wa'annan kasashe masu arzikin waɗannan dama ne ko kuma ƙofofi ne ake ganin wannan irin wannan taro zai buɗe wa najeriya eh to alhamdulillah akan ce dama <coughs> dama akan samu so ɗaya ne wani lokacin mutum ya sakaci ta kubce masa to eh, yana iya zama cewa kai ta nema daga baya baka samu ba so wannan dama ce da aka samu wanda ya kamata shi shugaban kasa wanda aka zaba ya amfani da shi ya kokari ya fahimci kada ya je gurin su a ce hannu banza in zai je ya zauna da mashawartansa da waɗanda suke da sanin tattalin arziki domin ya tsara ya nuna musu irin tsarin da ya na da tattalin arzikin najeriya domin ya ba da su ba shi shawarwari na ɗaya kenan kuma ana ganin cewa zai amfani da dama ga wannan ya nuna masa ga irin abubuwan da yake so yi domin su ba da gudunmuwan nasu a samu a samu ci gaba na uku in kila akwai suka da suka rage wanda ba biya ba daga nan in ya riga ya fara sani daga nan in bai musu misalin cewa hannu banza ba ya je musu da waɗansu abubuwa ko da nuna alamun ya san yadda ake tafiyar da tattalin arzikin najeriya wannan zai sa a samu ginshikin da tattaunawa nan gaba na yadda za a yi ko a ce an yafe waɗannan basu suka ɗin kuma da a samu hanyoyin da za a bi a ce a samu ingantaccen shawarwari wanda zai taimaka musu wajen tafiyar da mulkinsa. To madalla ko akwai wani ƙari da za ka yi? To abin da nake so in ƙara shine cewa Janar Buhari Allah ya zaɓi shi mutanen Najeriya sun zaɓi sun mashi halarci. Ya kamata ya zauna ya yi karatun su ya tsara abubuwan da yi domin a samu ci gaba a ƙasar nan. Domin Allah ne kawai sa buhari ya zama shugaban kasar nan hmm. da kuma jajirce wanda mutanen najeriya suka yi so yana da kyau a ce ya fahimci ya fahimci wannan domin in ya gaza to gaskiya sa a ce kusancin amana ne ya ce amanar mutanen najeriya so dole iya sa tabbatar cewa an shimfiɗa mulkin adalci wanda zai tabbatar da ci gaban najeriya ya kawo zaman lafiya a ƙasar nan a samu ci gaba na tattalin arziki so kira da nake masa kenan kawai sauraro waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Murtala Faru Sanyina ya kuma da rahoton cewa wasu 'yan banga sun ƙona ofishin hukumar kiyaye haɗarurrukan mota a Argungu jihar Kebbi bayan mutuwar wasu mutane guda hudu a sakamakon hatsarin mota. lamarin ya auku ne da safiyar yau dinnan sa'ad da jami'an hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa da ke sintiri a wajen garin na argungu suka yi ƙoƙarin kama wani mai babur abin da ya haifar da mummunan hatsari wanda ya sanadiyar rasa rayuka hudu wannan ko ya tunzura jama'ar garin da mutanen suke wato kamfani da ke kusa da garin na argungu waɗanda suka fusata har suka kai farmaki wa ofishin hukumar suka kuma ƙona shi wani shaidun gani da ido ya bayyana min yadda lamarin ya auku da masu mai mashin ya zo da suka tsaye da mai mashin din ita kuma mota irin dogon baro dinnan tana baya to da zuwa ita wannan mota din ba ta da isasshen birki sai ta bugi wannan yaro din ruwan kauce kauce ya kauce mata ya kauce babu kontrol sai ya riga sai ya je ya kauce yana kaucewa sai ya bugi wani inci din bayan bugu wani inci din da ya yi dama mutum bakwai ta ɗauko mota din sai kasance da cewa na onda spot mutum uku suka rasu nan nan take to su kuma ganin haka nan su wayannan kawai din da dan saboda dan kawai da na ganin haka nan su kuma daga can sai suka yi ko mutanen kawai sai suka zo nan office din dan na na road safety sai suka kama hayana dama abin mutanen gari suna dan sace da su saboda irin takurawa suke da masu motoci da masu babur suna dan takurawa mutane haka kawai sai suka auka musu suna abuka wadanda sai suka kona ofishin akwai irin na'urori da sauran sauransu abubuwa kuma akwai motoci da suka kama da irin mashin mashin barbu babur aka samu rahoto su kuma jama'an tsaro nan take aka turo da jama'an tsaro daga nan kabi irin mobile police da dai sai suka zo dai ko dai suka zo in fa dai mutane da duk dai wayanda suke nan sun sun sun wace rundunar yan sandan jihar Kebbi ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda kwamishinan yan sandan jihar Danladi Mshar ya yi bayani. Wasu ne suka biyo wani motorcycle je confusing wani mota motan kuma sai aka ya kashe mutum hudu sai suka doki doka a hannunsu sai suka kona ofis na project wani irin hali za a ce garin na argungu yake ciki a halin yanzu bayan wannan hatsaniyar a garin na argungu tun da suka kona wannan ofis ba wani abu kuma muna neman za mu kama wannan da suke wannan da yanzu haka dai kura ta lafa a garin to amma har kawo lokacin hada rahoton akwai jami'an tsaro a cikin shirin ko ta kwana a wasu sassa na garin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gaida murtala yanzu kuma lokaci ya yi da za mu gabatar da himma himma ba ta hima ba ta gargo yana zuwa ne daga nan sashen hausa na murya amurka yana baku labarin 'yan afirka masu takarwa gani a kasashen waje jama'a masu rama assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba bakon da muka yi ta jin muryar shi a wannan makonni guda biyu da suka wuce sunan shi ahmed adamu shine shugaban kungiyar matasa na gamayar kasashen da birtaniya ta raina a can birtaniya na kawo shi mu karashe hirma a wannan mako Ah, mal ahmad wai akwai mai nuna maka kyamar addinin ka ko kabilar ka ko fatar ka ah, musamman maganin ganin irin aikin da kake na shugabancin gamayyar kungiya ta kunshi kasashe da yawa a ah, ba wanda zai nuna ma a fili akwai da su iya nuna a cikin aikin su ko a maganganun su hmm. ko kuma rashin sanyin aiki da kai mama ba za su fito a fili su gada ma ba amma kuma wannan abu ne wanda muka san cewa muna yin shi domin muwa mu kare martaban mu hmm. mu bakaken fata ko kuma 'yan afirka hmm. saboda idan muka yi kokari a wannan mukamin da muke da shi wanda duniya ta sa mana ido hmm. muna yin shi ne domin mu gwada cewa mu baka fata mu ma za mu iya abubuwa a duniya mu ba abin mu a baya ba idan muka yi ba mu daidai ba ko muka yi failing still ga zai dawo a kan kima yadda ake kallon bakin fata ko kuma kasashen afirka a duniya to shi sa ana kalubale ne a gare mu mu yi kokari mu tabbatar mun ci nasara akan wannan shugabancin da aka bamu. na ga wasu hotunan ka da shugaba goodluck jonathan da eh, shugaba wanda ya ci kwanan nan zaɓe a janar muhammadu buhari da ma wasu sauran shugabanni daban-daban me kuke yi ne um, kasan saboda kamar yadda ce ma commonwealth kasashe ne guda hamsin da uku kuma najeriya tana cikin wa'annan kasashen hmm. kuma kasancewa najeriya kasa ta ce sosai na ga ina da ra'ayin na kawo wasu abubuwa na ci gaba a ƙasarmu Najeriya. Hmm. So sai na ga cewa kuma wannan lokacin zaɓe ne. Hmm. Sai muka ga muka duba tarihi muka duba zaben da aka yi a alif dubu biyu da goma sha ɗaya hmm. an samu tashi tashin kula an kashe mutane har fiye da ɗari tara da talatin da hudu. Sai muka ce so ya za a yi wannan zaben ya kasance matasa sun zama su su ne suke kira a zo a zana lafiya kuma kada su da ya amfani da su wani tashin hankula hmm. to shi ne muka kaddamar da wani yau da muke kiran shi youth campaign against election violence manufarmu ne wannan zaben da aka yi a 2015 hmm. ya kasance ba a kashe ran kowa ba ba a samu tashin hankali ba to wannan shine abin da ya kai ni Najeriya har na haɗa su shugabannin ƙasa baki ɗaya da shi shugaban kasa mai tafiya da mai shigowa yanzu hmm. muka haɗu da su muka gaya musu cewa wannan muna kira ne gare su su a matsayin shugabanni su gaya magoya bayan su hmm. cewa kan zaɓe bai kamata a kashe wani ba ko a tashi hankali a wannan zaɓen. Ka ci 'yan siyasa suke sa suke hmm. tunzar matasa suna yin iya wani tashashen hankula. Gaskiya ka ce 'yan kyaututtuka kwanan nan ɗan lissafa mana su mana. <laughs> ai um, wanda babba dai kyauta da muka samu shine kwanan da wanda aka bani african achiever of the year wato da hausa ya zan sa shi kamar wanda ya samu cin nasara a afirka hmm. eh, a afirka so wanda aka bamu a nan uh, british house of parliament hmm. um, majalisar birtaniya da ke london mm. yanzu um, a ƙarshe wace shawara za ka wa matasa a gurguje uh, su masu tashi su zama kamar ka eh gaskiya um, shawarar da muke bada kamar kullum shine mu yadda da kanmu abinda muke kira a turance self confidence mm. za ka ga matasanmu musamman ma a arewa kika ga mutum yana da ideas yana da so many things mm, yana da abubuwa iri-iri da yake tunanin zai iya yi da kuma shawarwari da zai barwa wanda za su kawo iya bada amma sai ka ga ya gaya ma kanshi kai ba zai iya ba ko tsoro ya kama shi mm. to wannan abubuwan sai abin mu a baya To amma idan matasa muka cire tsoro mm. duk abin da muke so mu zama muka dukufa muka samu wannan muka cire tsoro a zuciyarmu za mu iya zama duk abin da muka zama ni na ban je wata makaranta ba ta masu kuɗi na je makaranta ne na gwamnati ba ina tashi dai noman layi wanda kowa ke tashi kuma hmm. har na zama a wannan uh, kujera hmm. wanda kuɗi ba za ta iya bada shi ba so rike ilimi kuma yana ɗaya daga cikin babban shawarar zan bada kowa ya kasance mai ilimi ne mai zurfi na addini da na boko baki daya to madalla yanzu mai wani abu mana na ce himma sai ka ce ba ta rago to madalla bari gyara kaka Hajji Ahmed gode sosai da wannan nagode na gode sai ki ba masu magana suka ce tuwon gaskiya baya ruwa a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu ke karewa musamman ma hiranmu da shi malamin ahmad adamu amma a mako mai zuwa allah ya sa kai mu zan sake dawa da wani sabon bako ko bakuwa domin mu je su kuma irin rawar da suke takawa da kuma abubuwan da zamu koya daga wajen su yanzu a madadin waɗanda ku su da ma waɗanda duk suka taimaka mana na na shirya nan sashen hausa na murya amurka ni bella galadanci daga nan washington ke cewa mu kasance a cikin ƙoshin lafiya da walwala salamu alaikum kafin mu gabatar da takaitattun labarai ga wannan Idris M. Idris da Maturu a jihar Yobe cewa ya fatan alheri ga VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in jajanta wa al'ummar kasar Nepal kan bala'in girgizar kasa da Allah ya jarrabe su da ita. A gefe guda kuma ina kira ga kasashen duniya da su taimaka wa al'ummar Nepal kamar yadda shugaban kasar su ya nemi agaji. Na gode. Ita kuwa Halima da Hashiya Buba mai goro gashuwa cewa suka yi. Ina kira ga kasar Faransa ya kamata ku yi hattara da wulakanta mata 'yan makaranta musamman ma masu shiga aji. Ya kamata a ce kowane addini a bashi haƙƙinsa a daina nuna bambanci a bangare daya muna kira ga al'ummar kasar mu Najeriya da mu daina aibanta shugabanninmu ko kuma batancin su mu yi musu kyakkyawan fata kuma mu yi musu addu'a domin su samu yin demokradiyya kamar yadda ya dace sannan mu yi musu uzuri ga ayyukan da muke bukata su yi ga sabuwar gwamnati mai jiran gado su kuma shugabannin su kamanta gaskiya da adalci daga ango malamin makaranta da sani mai lange-lange a yawuri assalam voa hausa tabbas rundunar sojojin najeriya kun fara dawo da martabar ku ganin nan take kuna fatattakar masu tada kayar baya har kun samu sa'ar kwato 'yan mata Ta kusan 300 ko da yake ba a yaban dan kuturu sai ya miƙe da yatsu daga hafizu balarabe gusau muhammad matina a jihar yobe kuma cewa yayi allah ka kawo mana dawwamamman zaman lafiya mai ɗorewa a yankinmu na arewa maso gabashin najeriya da najeriya ma baki ɗaya. sakon ƙarshe cewa yayi yin mulki da adalci akan talakawa shine ke sa shugabanni su yi farin jini ga talakawa to shugabannin pdp karshen mulkin ku ya zo a najeriya sako daga sarfilu hakilu zamani almajirawa malumfashi. daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar imel kenan. To za mu kammala shirin na yanzu da takaitattun labarai. To gwamnatin jamhuriyar Nijar ta tabbatar da cewa an kashe sojojinta 46 da fararen hula 28 a ƙarshen makon da ya gabata bayan da dakarun ƙasar suka fafata da mayakan Boko Haram domin neman kubutar da wani tsibiri da ke yankin kogin tafkin Chadi. kun cewa hukumar zaben kasar togo ta ayyana shugaban kasar fog ignacingbe a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da gudanar ranar asabar wanda hakan zai baiwa danginsa damar ci gaba da gudanar da mulkin kasar hukumomi a kasar indonesia sun tabbatar da aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane takwas da aka samu da laifin safarar miyagun kwayoyi masu saka maye ciki har da mutanen kasashen waje guda bakwai lamarin da ya janyo kakkausar suka daga kasashen duniya da dama an dai kashe mutanen ne ta hanyar harbi kamar yadda tun janar ɗin ƙasar janar muhammad faraseto ya bayyana wanda kuma ya ce hakan zai kare ƙasar daga faɗawa cikin matsalar miyagun ƙwayoyi kun cewa majalisar ɗinkin duniya ta ce ta fara rabon abinci da magunguna a yau laraba a kusa da yankunan da bala'in girgizar ƙasa ya auku a nepal inda yanzu aka tabbatar da mutuwar mutane sama da dubu biyar wannan tallafi na majalisar ɗinkin duniya na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin nepal ɗin ke cewa a yau laraba za su ƙara ƙaimi wajen taimakon da ake baiwa waɗanda ke buƙatar abinci da ruwa da kuma matsuguni yanzu haka masu ayyukan ceto na ci gaba da kawar da baragizai da girgizan wato girgizan ƙasar mai ƙarfin maki bakwai da takwas ta haddasa to ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare idan allah ya kai mu lokacin da za mu ba ku damar bayyana ra'ayinku a kan kiran da asusun imf ya cewa a ƙara rage darajar naira Kafin mu sallama ga gaisuwar taya murna na zuwa ga Malam Abubakar Muhammad daraktan hukumar samar da ayyukan yi NDA a saboda naɗin da za a masa sai kuma murnar karuwar Abubakar Sadiq da tsohon mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Adamu Shatima Dibal ya samu da kuma Baba Muhammad Makarfi da Ilham da suka samu Adam Allah ya raya Adam a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.